ɗanɗana ki, ba wanda ya isa ya aure ki sai ni jalit ke ɗin ƙanwata ce insha Allah jin maganan shi take yi har cikin zuciyanta ba bata taɓa tunanin girman kan yaye jalit zai bar shi ya dinga gaya mata irin waɗannan kalaman ba rangumanta ya yi tsam a cikin shi sannan ya ce kina mamaki ko jijuwa to karki mamaki ni ne dai kuma wallahi in dai kika ci gaba da faranta min zan mayar da ke yar lelena in miki dukkan abin da kike so a duniya ke wallahi ma in dai kina so a ɗaura mana aure gobe jibi har yau ma za a iya ɗaura mana auren in dai kina so na cike da mamaki jaduwa wata ɗago kai tana kallon shi daga mata gira yayi alamun haka ne kallon irin kyawun da Allah ya yi mai ta ƙara kallo Allah ya yi mai kyau ga shi dama komai nashi ya yi ya yi jalitu yana burge ta cikin yarda da kalaman shi ta ce wayo Allah na ni jaduwa ya yi jalitu da gaske zaka aure ni to amma kuma in dai haka ne ka daina taɓa ni sai an yi auren mana saurin girgiza mata kai yayi sannan ya ce haba tawon ai yanzu za mu fi jin daɗin juna kin san fa yayanki baya karya kuma baya karya magana kuma magana ɗaya yake kawai ki yarda yanzu nan na fara miki barin madara saurin ɗagowa ta yi ta kalle shi sannan ta ce menene barin madara lagatan hancin ta yayi cikin ƙosawa da magananta don ya ƙosa ya ji shi cikin jikinta ya ce bari in fara za ki gani ba magani gani kawai zaki ba har sha zaki murmushi ta sakan mai wanda ya ƙara hautsina shi ya fara cire mata riga ta jikinta a haukace hannunta mm, hannunta ya sanya saman kirjin shi ya mata luli ta dinga shafa mai aikam ta fara shafa lallausan gashin kirjin nan nashi tana mai tafiyan tsotsa hawaye sama hawaye samanta ya yi mata ya fara mata kis bakinta da wuyanta ko ina ma ya samu a jikinta kisan yake kaiwa sosai ya barkita mata lissafi har ta fara mayar mai da martani sun shagala gurin kisan ɗin juna ya sanya hannun shi ƙasanta ya fara shafa mata mara yana mata tafiyar tsutsa a daidai to a daidai gurin ba sai kun ji ba ba da san lokacin da ta yi wani irin zullo ba da ya sanya shi cire bakin shi a nata ya dawo kan duniyan fulaninta ya fara shafa ɗaya yana tsotsan ɗaya bangare mai kirji ta fara yi tana tura mai kirjinta shi kam gaba ɗaya ya fara zaucewa sai ne shi yake fiddawa a hankali da ya ga abin ba sauƙi cire kayan jikin shi ya yi bai bar ko barsa a jikinsa ba haka yi tsirara duk da jaduwa ba a hayyacinta take ba ganin halittar jikin shi da ta yi ba ƙaramin razana ta ya yi ba ita ma komai ya cire mata nan ya fara gaba ɗaya ya birkita ta ya saki mata ya saka mata joystick ɗin shi a hannunta ta fara mai wasa da ita tana sama da ƙasa da ita wani irin zullo ya yi yayi ya yi yana ƙara lasar lungu da saƙo na jikinta tashi ya yi ya sanya gwiwar shi a kan bet ɗin ya saka mata joystick ɗin a baki ya fara ta fara tsotsa da ta saba amma wannan wani irin salo take mai na daban ta ya fara mata yana kwararo mata dukkan adda ta zo bakin shi sai da suka yi wajen awa biyu suna romantic ɗin juna sannan ya fara mata mai gaba ɗaya a hankali ya sanya mata a gabanta da ƙyar ya samu ya shige ta ta fasa wani uban ƙara wanda ya ƙara zautar da shi sai santi yake yana faɗin mata maganganu wanda shi kanshi bai san mai yake cewa ba kuka kawai yake yi shi ma yana gode ma Allah sai ka ce ya samu halak ɗin shi kwata-kwata ya rasa kanshi sai da ya kusa awa a kanta sannan ya samu ya rile ya fara mata ɓarin madara don ya yi jalis namiji ne shi ya sa ya zubar da spam da yawa shi ko blue film yake kallo to yana fitar da sperm kwanciya ya yi gefenta yana mai da numfashi don ba karamin aiki ya yi ba shi ma kanshi ya gaji sai da ya yi kusan minti goma sannan ya yunkura ya tashi kallon jaduwa ya yi da ba kallon jaduwa ya yi wadda ba ta da maraba da gawa zaro idanuwa ya yi yana ɗaukanta da sauri ya shiga toilet ɗin rum ɗin ya kwantar da ita gefe ya haɗa ruwa a cikin abin wanka ya ɗauke ta cak ya sanya ta ciki jiyan zuciya ta sauke mai ƙarfi tana fasa ɗan siririn ƙara da muryanta da ya dishi sabida wahalan da ta sha ya yi kukan ta yi kuka sosai domin ba ƙaramin wahala ta sha ba ajiyan zuciya kawai take saukewa yana gode ma Allah sannan kawai yake jero mata yana cewa sorry jaduwa, wallahi ban san na miki wannan aika aika ba sabida kina da dadi. sai dai kawai Allah ya biya ki amma yau kin sa ni farin ciki wanda ba zan taɓa iya misalta miki shi ba hawaye kawai jaduwa ke yi haka ya gama gasata ya fitar da ita ya taimaka mata ta yi na tsarki shi ma ya yi sannan ya ranku mota suka fito kwantar da ita ya yi a kan ɗin sannan ya ɗauko waya ya kira wani abokin shi likita da suka yi skul tare ya faɗa mai inda yake ya ce gashi nan zuwa shi kuma ya sanya mace tuwa kaya sai sannu yake mata wani irin haushi ma ta ji yana bata in yana faɗin sannan nan da yake mata kallon kanta take yi to wai yaushe wannan abin ya faru tsakaninta da yayi zalit yanzu shi kenan ya raba ta da budurcinta kuka ta fashe da shi ta sanya kanta ƙasan fulu ta fara kuka mai cin rai to ita mai yasa mai me yasa ma har ta yadda ta amince mai suka yi aika aika wannan wani irin babban aiki ne suka aikata yana yana cikin saka wandon shi ya ji ta kwalla wani irin razanannen ƙara sai da ya sa shi sakin wandan. da sauri ya hau bet ɗan. yana tambayar ta menene kukan shi kukan shi ta dukan shi ta fara yi cikin ya murya ta fara cewa shikenan shikenan yayi jalis an yanka ta tashi ka kashe ni da ka kashe ni don wallahi wannan abin da ka aikata a gare ni da kashe ni kai ne zai fi daidai a gare ni Shi ne mutane za su gane kai din mace amana ne mugu ne azzalimi mayaudari tun da ka iya kwanciya da ni ba tare da aure ba to za ka iya kwanciya da sahara wallahi ba zan taba yafe maka ba yanzu ba yanzu ba shi kenan ka raba ni da budurci na wayo ne jaduwa kai tona kai tona da ka zama ɗaya daga cikin ahalin gidanmu wallahi a yau ɗin nan sai na tona maka asiri girgiza kai ya fara yi yana cewa haba jaduwa. menene a cikin wannan abin auren ki fa zan yi na rintse miki zan aure ki kuma bari ki gani ko dawowa daga kaduna kuna dawowa daga kaduna za a fara maganar bikinmu kin ga dama dadi jiya ya min maganan aure sai na ce mai ke nake so kin ga kowa zai murna sai a daura mana aure ko tashi ta yi ta zauna saman bed ɗin sannan ta ce aure aure wallahi in baka aure ni ba sai na ja maka masifa da bala'in da ba za ka taɓa kusantar wata macen ba kallonta ya yi cikin mamaki yanzu yar jaduwa har ta san wannan maganin saurin ɗaga mata kai ya yi sannan ya ce haba karki damu aini da ke mutuka raba kuka ta saki mai karfi tana cewa shi kenan ya yi jilit ka ja mun kenan kai ka ja mun wallahi to kun ji littafin fa mai suna kai ka ja mun Allah sarki to duk da yanzu duk da yanzu bakin cikin da zan shiga gaba rungume ta yayi yana gaya mata kalamai masu daɗi har aka yi nokin ɗin ɗakin da yake ya ga mai namban um, ya gaya mai namban ɗakin domin zai zo ya duba jaduwa shigowa ya duba jaduwa sosai ya bata magani ya ce kar ya ƙara wani abu da ita sai nan da sati biyu da yake shi ya ɗauka matar shi ce to kawai ya iya cewa ya amsa mai sannan suka yi sallama ya tafi ita dai jaduwa ba abin da take sai kuka komai ta kasa ci ya yi lallashi har ya gaji ganin dare ya fara yi don har an yi sallan makarfa ya ƙara shigar da ita toilet ya gasa mata jiki sannan suka shirya suka fito daga hotel ɗin darit wani wani waje ya biya ya haɗa ma umma ice cream da shawarma ya fito har da ma kaza ko da ya shigo mota har lokacin jaduwa kuka take yi sai da ya ƙara lallashin ta sannan ya ja motan suka tafi gida wani ya yi mai gadi ya buɗe ya shiga a fakin ya yi fakin sannan ya fito ya zagaye ya buɗe ma jaduwa ya fito a hankali gurin kannanta ya zo ya ce filis da duwa ki saki jikin um, gurin kunnanta ya zo ya ce filis da duwa don allah ki saki jikinki kar a gane ki yi tafiya kamar yadda kika yi don allah filis ki taimake ni ko kallon shi ba ta yi ba ta fara tafiya a hankali har ta kai kofan falo su ummi ta gani zaune akan kujera tana aiki a laptop gaban yayi jalis ne wani irin bugawa ya san ummi likita ce za ta iya fahimta halin da jaduwa take ciki karan bude kofa ne ya sa ummi ɗagowa da kanta hmm, ki ɗago ki kalle su ai lokacin kuma jaduwa ke shigowa mai da kanta ta yi ta ci gaba da aikinta muryan jaduwa a sanye ta ce ummi sani da aiki ko dagowa ba ce ba ta ce yau jaduwa kun dawo please aiki nake bana na bukatar ki ba na bukatan ki ko tuyin ba na su tuyin su dame ni don allah ki bari su zo su ƙara sunan gunkin ji duka maganin da take son tana ƙasa tana aiki a laptop bata ɗago ba to kawai ta wata ce ta fara hawa matattakala nan? wata wawar ajiyar zuciya ya yi ya sauke yana kallon yadda jaduwa ke tafiya kamar an mata kaciya ƙaƙalo murmushi ya yi sannan ya isa kujeran da ummi take ya zauna yana aje mata ledojin hannun shi ƙamshin shawarma da ta ji ne ya ɗago kai ta kalli ya yi ta sakin mishi murmushi tana ce a'a my son ka siyo min kenan wallahi kamar ka san yunwa na ji tun da na dawo asibitin nake aiki Allah ya maka albarka dai murmushi ya yi cikin jin daɗi ya ce ummi na ina zan iya manta saƙonki ga shi nan har da kaza na siyo miki wasa baki ta yi sannan ta ce yauwa wallahi na gode bari ma na ci yanzu kar a yi ya yi sanyi tashi ya yi sannan ya ce to ummi a ci lafiya ni na wuce fat ɗina me bi sai da safe zan fito to shi kenan mansa ni ma yanzu zan wuce bedroom dadin ku yana ciki gobe da safe ka shigo ka gaishe shi karfe sha biyu zai koma aiki ummi ta magana tana sanya shawarma a bakinta shi kuma yaya jalid ya fita daga falon jaduwa kam tana shiga bedroom ɗinsu bed ɗinta ta hau wasu irin hawaye masu zafi suka fara mata sintiri abin ya faru ɗansu ya fara mata yawo kuka ta fashe da shi mai cin rai tana tambayar kanta garin yaya ta amincewa abin da garin yaya ta amince mishi haka ta yadda dan ya shiga tsakanin su da yayin jalis sara ce ta shigo ta ganta tana wannan kuka zaunawa ta yi cikin bes sannan ta kalle ta cikin tausayawa ta ce jaduwa menene yake kike kuka yanzu na hango ku ke da yaya kin fito daga motan shi kina ɗan gasa ƙafa mai ya faru jaduwa ki faɗa min gaskiya a rayuwata ban taɓa ɓoye miki komai ba duk abin da ya same ni sai na gaya miki mai daɗi ko mara daɗi amma ke kwata-kwata a kwana biyun nan na ga kin canza min in ina miki magana ba kya mayar min da amsa don Allah in laifi na miki ki faɗa min ki yi haƙuri jaduwa ba zan taɓa jurewa na ganki cikin damuwa ba wallahi yanzu haka na fi ki damuwa dago ta jiduwa ta yi ta ɗora a kan cinyar sara ta saki kuka mai cin ita ma sara fashewa ta yi dauna ta kuka ta ɗanka mai jaduwa tana cewa yanzu ba za ki faɗa min abin da ke damun ki ba jiduwa menene yake saki kuka jiya ma haka kika kwana kina kuka wallahi jaduwa zan je na faɗa ma dadi za mata kai jaduwa ta yi sannan ta ce sara kar ki sake ki tona min asiri in dai son da kike nuna min da gaske ne to za ki rufa min asiri dan in wannan magana ta fita shi kenan na mutu Sara ta ƙarashe maganin tana sakin kuka cike da mamaki Sara ta ce wallahi kam jaduwa ba shakka abinda na daɗe ina tunani shine ya bayyana jaduwa yayi jalis ne ko ne ko karki ce min ya ɓata miki rayuwarki jaduwa wallahi ɗazu ban yarda da inda ya ce daman ni ban damu da eh, ban yarda da inda ya ce daman zai tafi da ke ba na san ba wani sufa makis da za ku jaduwa ki faɗa min ina ya kai ki sauran kallon ta jaduwa ta yi kar dai a ce duk abin da suke yi da yayi jalis idan sara na kansu magana nake miki jaduwa kin tsaya kina kallo na sara ta yi maganan tana jingina gana jin jijjiga jaduwa rarote da idanu sannan ta ce sara ki yi min alkawari ba za ki taba gaya ma kowa ba saboda idan wannan maganan ta fita kamar tonan asiri ne a gare ni da yaya jilis sara yaya jilis ya mun fyaɗe fitan da ya da ni ɗazu hotel ya kai ni sara kin ga abin da rashin kulawar ummi ya jawo min ko zaro idanu sara ta yi suna maimaita kalmar fyaɗe da jituwa ta faɗa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shine kawai abin da sara take maimaitawa ta fashe da kuka suka rungume juna suna kuka yakin jaduwa sara ta yi ta ce yanzu jaduwa yi jalis me ya bata miki rayuwa jaduwa mai kuma yi jalis haka yayi jalis da zai aikata wannan wani irin mummunan tabo zai mana jaduwa tun ya yi jilis ya iya miki fyaɗe ba shakka lima wata ran zai ma mu mata kai jaduwa ta yi sannan da ce a asara ki daina faɗin haka dafa ka faɗin da ta yi sannan da ce jaduwa yaya jalis yaya ne yayana ne uwa ɗaya uba ɗaya amma wallahi wallahi na fi son ki akan shi don allah don haka dole sai mun ɗauki fansa ba zai taɓa cin banza ba kuma wallahi dole iyayenmu su gane illar nuna rashin ko in kula a tarbiyyarmu kuka ta duwa ta fashe da shi sannan ta ce ba ni son wannan abin ya fita sara dole mu bar shi a mu biyu yaya janet ya ce zai aure ni kuma na san da gaske yake fili sara mu bar maganan nan murmushin da ya fi kuka ciwo fara ta yi sannan ta shiga toilet ta haɗa mace tuwa ruwa mai zafi ta ce ta zo ta kama mata hannu ta kai ta har cikin toilet ɗin sannan ta fito zaunawa ta yi bakin bed ɗin na ji tana kallon wannan tana tana kallon wannan ranar kamar a mafarki to amma a mafarki hmm, a'a to amma mai yasa jaduwa za ta ce a bar maganan nan kenan yanzu kar a nuna mai laifin shi tashi ta yi ta fara zagayen ɗaki. tunani fal a ranta <clears throat> ita kam jaduwa shiga ruwan ta yi ta zauna don ba ƙaramin daɗi ta ji ta kusan minti talatin sannan ta fito zaune yake a falon shi ya sa tv gaba amma hankalin shi gaba ɗaya kuɗa jaduwa ji yake ina ma zai samu ƙari sun ji ɗan iska dan ba ƙaramin farin ciki yake ji ba a wannan ranar gani yake kamar sallah ce a gurin shi tashi ya ya shiga bedroom yana shafa fuskan shi ya ɗau yana safa fuskan shi da yau yake cikin annashuwa ya samu abin da ya daɗe yana nema to tun da ka samu abin da kake nema komai ya yi zan dakata a nan sai ma da littafi na uku mai suna kai ka ja mu kada ya kuma na rubutu ya samu da maman bebi ni kuma maman yusuf na karanto muku sai ma da littafi na gaba